babin da za mu shiga na gaba babun fil wa ghairihi wannan babi ne da yake magana dangane da maziyi wa ghairihi da waninsa cikin ababen da suke da alaka da shi ko suke da dangantaka da shi ta fuskar hukunci malace al-mazyu huwa sailu yakhruju min az-zakari inda hayajan shahwa shi abinda ake kira da al da yawa zalun din nan dauri a wani larabcin almaziyu da yawa zalun kasara ma a tasdidil ya ko ka almaziyu ko ka ce almaziyu duk su daya huwa sa'idu shine wani abin da ke fitowa ko yake kwalarowa allazi yakhruju min zakari wanda ke fitowa daga gaban mutum wanda ke fitowa daga zakarin mutum inda hayajani sha'awa lokacin motsawar sha'awa wa yakhruju bila dafkin yakan fito ba tare da kudin juna ba wala lazza wani lokacin ma ba tare da jin daɗi ba har kawai sai ya fito in dai shawa ta motsa amma ba lalle ne ya zanto lokacin da ya fito ka ji daɗi ba wala ya akubuhu futurun mutuwar jiki ba ta bin bayansa sabanin mani idan mani ya fita daga jikinka sai ka samu mutuwar jiki da lokacin da zai fito kusan kowane bangare na jikinka sai ya ansa matukar ya yi fitowa ta sha'awa ko ta jin daɗi amma mu ji kuwa ba lallai ne ya kasance mutuwar jiki ko kasala ta biyo bayan fitowarsa ba wa kad la yuhissu bi khurujihi wani lokacin ma dan adam baya tsammanin fitowarsa sai dai dilema din ta cewa mazi ya fito wa yakunu zalika lirrajuli wal mar'a gaba ɗaya namiji da mace kowa na da wannan wa qala al waɗansu likitoci suka ce innahu yakhruju min mujral bawl yana fitowa ne daga inda bawli ke fitowa ma ifrazul ghudud al mubaliya inda al mula'abati tare da cewa akwai waɗansu abu ban san yadda suke kiran su ba za mu fassara su da Hausa da koda ne waɗanda suke da alaka da tace fitsari to su kansu suna tsarto ruwan mazi daga jikin dan adam inda inda mula'aba yayin da mutum yayi wasa da mace ko yayi tunanin ta tunani mai yawan gaske wal muradu huna abinda ake nufi a nan gurin da aka sanya babin mazi ba wai za mu magana bane akan mazi a likitance a'a za mu magana akan mazi a fikihance menene hukuncin saurin fuka ba daga ina makubbugarsa take ba wanda shi ne likitoci suke bincike a kai amma ba lallai ne son hukuncin su ba a shari'a abinda muke bincike menene matsayinsa idan ya fito wani hukunci ke biyo bayansa to wannan shine abinda fuka suka damu shine wal muradu huna bayanu bayanu ahkamihi bayanin hukunce hukuncensa min haythu najasatu wa naqdul wudu dangane da kasancewarsa najasa ne ko ba najasa ba dangane da kasancewarsa yana warware alwala ko baya warwarewa shine abin da zamu tattauna a kansa wa bil babi iddatu min al ahadith cikin wannan babi akwai hadisai tata'allaqu bi naqdil wudu wa izalati najasat tana da alaka da warwarewar alwala kuma waɗannan hadisai suna da alaka da najasa ko gusar da najasa الحديث الثالث والعشرون حديثنا عشرين دقوا على التافن wanda shine hadisin farko a wannan babi da yake magana kan mazi an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an fastahyaytu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يكسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم توضا وانضح فرجك wannan hadisi an karɓo shi daga Aliyu ibn Abi Talib na hudu cikin khulafa'ur rashiduna wanda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun ɗaya kuma cikin mutane guda goma da aka yi musu bishara da aljanna kuma na farkon musulunci cikin yara matasa ya musulunci cikin yana dan shekara sha biyu sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya auri Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta haifar masa ƴaƴa cikin su akwai Hassan akwai Hussein wanda manzan Allah yake cewa huma sayyida shababi ahli aljanna su ne shugabannin samarin gidan aljanna Ali bin Abi Talib mutum ne mai matukar falala lokacin da za a tafi yakin Khaibar a shekara ta bakwai a wata rana da safe a cikin dare sai annabi ce la'ufiyannar rayata rajulan eh, gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace gobe zan bayar da tuta ta jagorancin wannan yaki ga wani mutum da yake son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suke son wane mutum sai sahabbai suka waye gari kowa yana fatan a bashi wannan tutar ba dan son shugabanci ba sai dan ya dace da falalar da annabi ya faɗa cikin hadisin ya zama huwa allazi yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu bi shahadatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa so yake dace da wannan shaidar aka wayi gari kowa ya zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan a dama wannan a hagu wannan a tsakiyar annabi yana daddaga kai so yake a ce zo ga tuta annabi ya kalle su gaba daya ta kaf daga farkon su har karshe bai ga Aliyu ba sai ya ce aina Aliyu bin Abi Talib ina Aliyu dan gidan Abu Talib sai aka ce yashtaki ainai ko ainahu yana fama da ciwon ido daya daga cikin idanunsa dundumi ya same shi ko ciwon ido annabi ce ku je ku kirawo shi aka je aka kirawo sa annabi ya masa ruqya ya karanta masa addu'a ya tofa idan idan ya warke har ya fi dayan wancan wanda bai kamu da cuta ba lafiya sannan annabi ya mika masa tuta ce ta mutanen khaibar farkon abin da zaka fara kiransu akai musulunci ka labarta musu kalmar shahada da abin da yake rataye da ita na wajibi idan sun yadda shi kenan in ba su yadda ba abu na biyu su yadda su zauna karkashin daular musulunci su ba da jizya in sun yadda shi kenan in sun ki da musulunci sun ki ba da jizya ka nemi taimakon Allah ka yake su Ali bin Abi Talib yace kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan mazi mazza ala wazni fa'al wanda siga ce daga cikin sigogi na mubalaga idan ka ce kafir wato wanda ya kafirce ma ubangiji kafar mai yawan kafircewa idan ka ce rafir mai gafara kenan ko gafar mai yawan gafartawa fa'il mai aiki fa'al mai yawan aikatawa wato siga ce ta mubalaga kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi in ji Ali bin Abi Talib fastahiyitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ji kunyar in tambayi manzon Allah tsira da amincin tabbata gare shi don me limaka nibi na fihi minni saboda matsayin yarsa na, yarsa mata ta ce ni surikinsa ne dan me zan je gaban suriki na in je in ce da shi wallahi ina yawan fitar da mazi a ko kunyar haka ko wannan ke nuna ladabi a cikin musulunci a ce abin da ya shafi irin wannan babin tsakaninka da surikinka ko tsakaninka da mahaifi ko duk wanda kake ganin girmansa akwai kunyar mutum ya faɗa me ya faru duk da haka ya ki tambaya a'a bai ki tambaya ba yace fasta hayatu an as'ala rasulillah an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li makani binatihi minni naji kunyar in tambayi annabi fa amartu al-miqdad ibn al-aswad sai na umarci miqdad ibn al-aswad cewa je ka tambayi annabi ga fatawa ta amma ni ba zan iya tambayar sa ba je ka tambaya a madadina fa sa'alahu sai miqdad ya tambayi annabi cewa menene hukunci na idan na kasance mai yawan fitar da mazi ko mazi ya fita daga jikina faqala sai manzon Allah yake yaksilu zakarahu wa yatawaffa wanda duk mazi ya fito daga jikinsa shine yaksilu zakarahu sai wanke zakarinsa wa yatawaffa kuma yayi alwala me wannan ke nuna wa hukunci Allah kalli guda biyu farko idan mazi ya fito zaka wanke zakarinka ne gaba daya ba wai kawai inda ya fito din ba duka da inda ya taba da bai inda bai taba ba na farko kenan abu na biyu kuma inda kana da alwala yan ta sai ka sake wata sabuwa kenan wannan riwaya bukhari da muslim haka suka tafi akai wadar bukhari amma a riwayar bukhari kadai wanda muslim bai tarayya da shi ba iksil zakaraka wa tawadda yace je ka wanke gabanka kuma kai alwala wani muslim a riwayar muslim kadai wanda bukhari bai tarayya da shi ba tawadda kai alwala wandah farjak kuma ka wanke gabanka wandah fi'l al-amri nana an-nadhu nabaha yandahu in dah fi'l al-amri kenan to annabsu a larabce shine yayyafa ruwa ko kuma wanki ana amfani da shi wajen wankewa ana amfani da shi wajen yayyafa ruwa kuma an gane ko to amma anan wankewa yake nufi ba yayyafa ruwa ba kun gane da kyau wajen mutum ya ya wanke ya ya wanke ai ba ta yi wanke sannan ya alwala ba ya hada masa ababen guda biyu wannan ababen guda biyu ka yi amma ba ya ce dole wancan zaka fara yi ba kai kuma ka san wanne ake farawa ciki tsakanin alwala da kama ruwa wanda yake fara ai baya bukatun dogon bayani shi sa ka jira shiru akai ai amma ba da wawun aka kawo ba yawwa al'athu bil wawi la Sarki. tartib yadullu ala mutlaq al jam'i abinda ake so ababan nan guda biyu hadisin ba ruwan shi da wanne zaka fara ya faɗa ba zai guda biyu zaka yi da kaza da kaza zaka yi kaza da kaza na ce dole ga wanda zaka fara kai kuma sai ka duba wanne ne ake farawa kafin wannan wannan kuma da waɗansu dalilan daban sai ka samu ashe ana fara kama ruwa ne kafin an gane ko to malamai akwai abin nan akwai hukunce hukunce da ake dauka karkashin wannan hadisi ma yi min al-hadis abin da za a iya fahimta na hukunce hukunce na farko najasatul mazi ashe mazi dai najasa ne wa annahu yajibu ghaslu kuma dole ne a wanke shi walakin yu'fa an yasirihi bi sababil mashaqqati kama kama zakara ba'd ulama sai dai waɗansu malamai suka ce idan ka zanto salisul mazi mazi na yawan fita a jikinka kuma wani lokacin dogo ne kaɗan baka sani ba ma to irin wannan shari'a ta yi maka afuwa an gane ko shari'a ta yi maka afuwa haka waɗansu malamai suka ce na biyu annahu min nawaqidul wudu kuma lalle mazi fitowa sana warware alwala li'allahu li'annahu kharijun min ahadi sabilaini dan yana yana fitowa ne ta daya daga cikin kafofi guda biyu ko gaba ko baya kina yana fitowa ta gaba ne na uku wujubu ghasl zakari idan ya fito dole sai an wanke gaba sai mutum ya wanke zakarin sa to anan wajen wanke zakari gaba ɗaya malamai suka yi sabani waɗansu malaman suka ce gaba ɗaya waɗansu suka ce inda kawai ya taba zaka wanke mazhabin malikiya da mazhabin hanabila suna ganin sai ka wanke gaba daya tunda annabi ya ce iksil zakarak wanke gabanka wannan ya nuna wanke wani bangare ba wani bangare ba bai wadatar ba waɗansu suka ce ai zakar din nan ana nufin ba'dhu daidai inda wannan abin ya taba ba lallai sai ka wanke gabanka gaba daya ba to amma maganar farko ita ce tace mutum ya wanke gabansa gaba daya to da an ce zakar ala haqiqatihi kenan min awwalihi ila akhirih kulluhu la ba'dhu kenan باين ذا اشياء الذكر اذا انتم كنا نفهم بعضه بدلاله الحقيقه الا عن طريق المجاز سيدي ام نفهم مجازي ني على ربي توكم الاصل في الكلام ان يبقى على حقيقته ولا يصار الى مجازه الا بكرينه تدل على ذلك باب وتكرينه تساك يلي الحقيقة الاصل في الكلام الحقيقه لا المجاز wannan ka'ida ce sananne ya wajen malamai wa qad warada fi ba'd al ahadith ya zo cikin banda ma mutum zai wanke gabansa kuma zai wanke abin da ke makwabtaka da shi guda biyu din nan su ma sai ya wanke su wannan hukunci ne na shari'a wanda ba lalle ne ya dace da hankalinka ba in shari'a ta ce kayi abu to sai kayi ka gane hikimar ba gane ba kai dai abin da ake bukata dalili daga Allah ko manzansa wannan maganan ya wanke har abin da ke makwabtaka da shi waɗansu hadisai sun tabbatar da shi na hudu annahu la yujibu ghasl al-badani kal janaba fitowan mazi baya wajabta wanke jiki gaba daya kamar yadda janaba ke wajabtarwa shi bayan haka huwa ijma'un wannan kuma matsala ce da malamai sun yi ijma'i akai na biyar annahu la yakfi fi izalati al-mazi al-istijmar bil hijarati mazi ya sha babban da boli in boli ne da ka dauki dutse ka kankare magana ta kare dutse guda uku ake bukata saboda hadisan baya da muka karanta duk wanda zai istijmari yutir yayi amfani da duwatsu guda nawa uku to a nan wajen mazi yin amfani da dutse baya kan kare maka shi dole sai ruwa kun gane ko tunda annabi ya hukunta ka wanke gaba ɗayan sa ma ballanta na kuma ka ce zaka sa dutse kan kare ai kaga ba zai yi ba la yakfi fi izalatil mazi li istijmaru bil hijarati kal bawl ba za ka yi istijmari da dutse ba kamar yadda yake wajen bawli bal la budda min al dole sai mutum ya yi amfani da ruwa